الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil shahi na 142 kuma akan fasali ko? muna akan fasali na magana akan zakatul fitr kun ga ne mun ƙara wannan babi za mu shiga babin azumi a kuma azumin ta yi fasulun ta gane ya je yajibu sa'un bi sunnati hmm. ya ce sa'un sa'i ya yajibu hina ba bi sunnati saboda hadisin manzon Allah wanda Abdullahi dan Umar ya ruwaito wato sadaqatul fitr fi ramadan ala almuslimina to mu zo karatu ko kuma in sa'i bai samu ba ko juz in sa'i shi dai in mutum abinda an ka sami da shi ranar ya suwa itina'an bi amrul fuqara domin da ya gode ya damu da al'amarin talakawa amma dai sa'o sa'i ya jibu shi ya ba ya da'uhu bashe shi duk sunnati cika sunnan manzon Allah yan an ka ce lokacin da za a bashe shi yayi to a bada sa'in nan to mu zo to shi wanda zai ba suwa zai ba da sa'in na anhu daga garai <laughs> wajen wani karatu shi mai hissuwa awo mu ta karatu fadala wanda ya rage an kutihi ya koma majizuhu wa kuti iyalihi yajibu bis sunnati sa'un aw juz'uhu anhu fadala an kutihi wa kuti iyalihi hisa'in nan wanda ya rage ko juz'in sa'i wanda ya rage an kuti daga abinci ne wa kuti iyali da abincin iyali ne ya ɗebe abinda za su ci ran nan shi abin da zai ci abin da za su ci amma abin da ya rage sa'i ko kuma ya ɗabi abin da za su ci ranar da shi da iyali ne abin da ya rage in sa'i rubu'i ko nufi to ya ɗauka ya ba suwa anhu na in bai ba ana cewa anhu mu zai karatu shin wai in mutum bai mallaki abin da zai ba da zakan nan ba a wannan lokaci amma mai abin nan mai hali na an ka ce yana hishe an ka ce iya eh, hishe to in bi tasallufin ko rarante zai yi shi ba basuwa shi aro shi bai har Allah ya sa a samu saji eh? bari mu jira to mu وهل بأول ليلة الإيد أو بفجره خلاف شو هليل كينا شو إيه زكاة الفطر يوش هاتك وجبا شو بأول ليلة الإيد da an ce an ga wata sannan ta wajaba ko kuwa a wajabcinta da fajar sai gobe ai alajir ya ceto sannan ta wajaba to shi mallamai sun da juna sani to amma wa fa'idatul khilaf tasaru bi ma ta'awulida fa'idar sabani tana bayyana ga wanda ya mutu ko wanda an haifa don haka an kace lahun don kaga anan wanda an ka haihuwa ma da ko wanda ya auro mata ko wanda ya so boya ko wanda an kawa mutuwa to dalilin khilafin ga saboda hukumce hukuncin da za su hawan su yanzu wanda ya rike da an ce an ga wata yana hidda zakatul fitr da cewa an ga wata to sai shekara ta taho yanzu bai da abin da zai yi suwa ga hannu amma ba matashi na ba kila akwai abinci yana rugewa ko kuma an so shinkafa ta ba da isowa ba ko masara ba ta da kawowa ba ko garin rogo ga mafi ne ba da isowa ba ko gero ko alkama ko cuku domin ana hidda su da abinci tara nau'i tara to tun da yana hissuwa shi da an ga wata turan nan sai ta tobe hissuwa ba sai da sahi alhaji da ke to to cikin iyali ne duk wanda ya mutu kamin ana jin cike to to ana hisa mu duk wanda ya mutu kamin ana jin cike to ana hisa mishi domin ganin wata ya samai muna tare da kuwa to amma wanda alhijir na ke to an ka haifai ba a hisuwa mai domin ko da ya to su ƙaba ina an ka biyo su matar da ya saka cikin daren nan yana hisuwa mata bauyar da ya awo cikin daren nan kina hisuwa mata eh zai sau kina hisuwa mata to amma in mai hisuwa na shi ko alhijirin ya ceto to duk wanda ya mutu kamin sahiya ta wajibi sami shi amma wanda an kaiwa da daren nan sahiya nan ta wajibi ana sami shi na shine wa fa'in ta kala ta zo min mata awwala da aw zawada eh eh eh majaci wanda bai da komi bai da abin sai suwa shi komi amin ai ka san akwai wanda mora tina amma babu abin da hannu aha eh eh ba shi kenan sai baɗi hmm. an yadda zakatul zulmi daga mahirin ja abincin da kuka ci min mu'asharin قم شعير وزبيب ثلث تمر مع الأرض ودهن ذرة ولم يؤخذ زكاة الإلتواء yin mu'asharin na daga mu'ashari wanda goma goma fa zakka yanzu in ka noma gero dame goma dame inda za za ka zubi ka yi dame 30 cikin dame nawa aka ɗebe guda to shine mu'ashar awa kiɗin ko ko cuku amma ban da alashi kan ba a yadda zakatun da gare shi don mutane ba su ɗauke shi cikin abin da ya zaina kusantowa ba illa an yi kuta ta ruhu, sai inda ya zan mutane suna cin wani abinci wanda ba wanga da munka ambata ba to wannan sai su yi suwa gare shi kamar nama tofa sannan kuma ya waje ba hidda sa'on aujiz uku an kulle musulmin ga dukkan musulmi ya munuku? ko a shina ba wanda yake ɗaukar ɗawainiya ta yi duk wanda mai zakatun fitr ke ɗaukar ɗawainiya ta inda yake zakatun zai ka sani kamar irin yadda kan wari a komo gidanka nan ya kashi nan ya kaci na aka to in za a haɗa zakatun da shi aka tafiya a nan gidan eh Eh. Hmm. ai akwai waɗanda aka fara gabatarwa a a a sai a yi suwa mu waɗanda ta kai gari zuwa ta kai gari su shi gara mu ya a ta kai gari ana hidda zakatu da inda saboda dalilin abin nan kusanta kamar ƴaƴanka ko matanka ko kuma saboda dalilin zaujiya armayya ana hmm, yin zakatul gani ha ta ji ba wai ka shi kyale ka haka nan wai ko da ko zauji zaujiya ta ubata sun zo karatu haka nan kuma da hadiminta ita ma ta uba aure ko kuma yana ɗauka ɗauniya ta saboda zama ne bawa ne hizo bai zakatul ilawa an ka ce in ba mukatabi na ba domin mukatabi ya mallaki ba'alinka ya nai ma la yaran ka da lau. ya ce wala mukataban ko da mukatabi na hisuwa mai akai wa abiqan walau abikan hujiya lau din nan kan amfani wurin nan ko da abiki na wanda ya gudu amma ana tamaha nan gaba ya dawo shiga shiga shiga mata gali ne ki dawo hisuwa mai zakatu da kai wama zai ba a muwada'atin kamar boya wadda shugaban ta take ta sai sai da ita gabanin za ta istibra'i to in za a hidda zakatun da ita ake so don ka son ana mai so mai ita <coughs> aw mabi an lihiyarin wala mabi an lihiyar shi ma yaso mai akai don yana duk wanda a cikin hiyari ga tiniki to yana nan cikin mulkin wanda da da shi ta ba wa muhudaman illa li hurriyati kajawa ah, sai halilu kenan wai ana hisuwa ma muhdaman wani ne muhdaman bawa na kaduwa kace wane yace eh kace ga bawa nan na turo ma duk da ne yadda an gare ka ci maka zuwa kaza lokaci kaza to kai da ka tura bawan nan in lokacin zakatun da yake kai suwa bai ba ka bari wanda wanka yake wa hidima hisuwa ne amma in ka ji an ce ba kai mai sai in ya zan kace kai yace na'am sai ka wa zai da hidima in ka tsara hidiman nan lokaci ka zan ko to na babu wankar mun gane karatu illa al-hurriyati aw wa dalla to wannan ta ko ba ga modani fi wanda ya kawo hidima wal munsaraku wal mubaalu bi qadari al-milki ba wanda an kai tarayya da shi mutum uku a da shi kowa ya kawo kifi kowa shi kawana na cikin su a hada a hisuwa mai zakatar rubu In ya sa ni a mudu sa wura. amma sama da shari'a an kace kowa shi kawo dan girgiji a hada alu da mu Mu ba alu al-itiqi shi kuma wanda yake sashi masu shi sun yanta shi an ka nemi wannan da yanta a yi mai kima ya yi da biya bai da ko ɗari an ce ba wanga ɗaya gare to tun da ba wanga ɗaya gare abin nan da yanta ya yanta to shi wanda adda rabin ba wanga shi ko ba a ce yanta don ba shi yanta nufi ne ba amma shi hidimar kai na yau shi hidimar bauta ta gobe to yan lokaci ya yi wanda adda rabi ne shi ta rabin sa'i ba mutu biyu ba shi ko wanga shi ko shi kawo na shi ya kadar da mulki ke to mu zo ka a kaga kai wala shay'a alal abdi babu komi akan bawa sai inda sun kai tarayya to nan shi walu da ya kore inda in ba aluna to kai dai ka basuwa shi yana na ya jinga bawa na ba sai bai ba to kai alamu shari'i wanda an kawo ciniki fasidi to wanda ya so shi ka samu zakatun in lokaci ne wani riba ikiraju ha ba da alfajari kabilar salati an so hidda zakatul fidiri. bayan alijir ya keto gabanin a hita sallar idi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bashi da gabanin idi to zakata makabubiya zakata karbabuwa amma wanda ya basu a bayan an dawo sadaka ta daga cikin sadakoki hmm. to mutai wa min qutil hasana ko ba a sanar ba an so mutum yin zuwa daga cikin abinci ne mai kyau yana unwani da maiwa wurin tuwon kullu yana unwani da masara wurin tuwo yana unwani da acca wurin tuwo yana amfani da shinkawa shi cikin abincin ga wani ɗaukaka to min kuti a hasana in zai yi da zakatu in fita cikin shinkawa awo bisa aka mai wa za su tuqamihin in za a hidda alkama an so a rairayi ita alkama kana a bashi ta sauya da hanka bugoto ta da daji a to a auna a basuwa a a yi garbali a rairayi ta do a daidai komi hancin nan do a daidai eh alkama a yara su suka take mallan kai ba su mai mutum ina na shi wani gane to muna tare kuwa illal galisa sai kala wadi wato shinkawa kenan ya an ka toza a bashe ta wurin zakatul fitri in ina shinkawa ta mutata nan kulwa in shinkawa kulwata ana eh, ja to ya an kuri ya an ka sunsuke ta haka nan ba ai gumi ba to ba sai an ba sai an a abin an tashi shi an ɗiba kalmar faɗin nan ba wa garba na ta ƙamfin illal galisa ko ita alkama tana da kalmar faɗi kina nan ga jikinta ga jikinta to ba sai an kira wannan ba haka nan shinkawa ga ka san dori an sai wani tuwon shinkawa sai gani shi da kasar saboda ta malar ne. irin da shinkawa nan ba ya wuri eh to mu zo daga zakatun fitir ba amma ban daga zakashin shinkafa da zakashin shinkafa yansu suke ta sai ya koma abin nan birnin ya auna wannan kwalwar ko hutu baki shura kurzin ba amma yau ki baya ba da kayan kai ba bayanan so ودمعها وندب دمعها لزوال فقر ورق يومه ko ba haka ba mutum da yawa ya faya ko bai da ko sa'i wani magana zakatu ne ke to sai da wani ba hali yayi ko kane a ta zuwa idi ya hada buhu da zai biya kawo bakar ya kawo ya to shi ma shi hiswa an so hiswa ne zuwa da bakare tun da talauci ya kusa ko haka nan lizawali riƙi yana bawa kame a sallar idi sai shugaba na ce duhun wani na gani wurin nan ya ce Allah ya taimake ka mai gida nina ya ce kai awa ya ce nina bawan ka baka ya ce an ayanta ka ta shi ma shi fitowa lizawali fakarin wariƙin yau mahu haka nan kuma an tun kuɗa an so zan a hali imamin adibi a tun kuɗa ta ga limami adami sai raba ta a ba hashim hashim ya ba katibu katibu ya ba abin nan a hashim eh, hashim shi ko shi ga sarkin sa'i sarkin sa'i ba mu wariki sun buta sunan su aka don ya dinga wa da maziyaratin haka nan kuma an so a yi suwa da mudun nan na manzon Allah wanda wajen kera shi ba a ƙara ba akwai mudu wanda da san kwanukan ba 'yan shekarun ba shekara wajen 20 akwai wani mudu da sun haƙara ya an ka wani an ka samu mudu na hakika ya yawa wannan ya ƙara to makaruhi na haisuwa da shi eh, amma ai makaruhi المكروه مقابل الجائز هنا عقدت مكروه هنا وإلى راجل مساهري كما أنصر متى يئينا وإنت يحسو زكاة المدل كان وجاز إخراج أهله عنه كما يا أهلتنا نجد أمتها نفسه سوامي دومين أو كتب في سوامي wadau sa'in li masakina wa asu ille wahidin ya halatta a ɗauki sa'i guda a ba mutum goma a ce ku raba ta mutum guda a ba su a ce ku raba ko kashe kanku ke nan. awo a ta gumu a ta gumu da wato duba Allah shi ya ce mu wadda magana da jinta kasan can baya akwai abin da ake ya koro wallahi wa asu inda sa'u uska ko sa'i dubu ko ko zakat zakatul ta garin gado aga da ba mutum guda ya halatta mm. wa min qutihi al adawani ya halatta mutum da zakatu daga abinci ne makaskafi ana ana cin gero ana cin dawa ana cin masara ana cin shinkafa ana cin atta ana cin garin kwaki ga garin sai to shi ko sai ne garin kwaki shi kake to in zai hada zakatul ya halatta ya cikin garin kwaki amma malla yace ni illa li shukhin sai ina cikin garin kwaki don bakwado bai so ya kashe kuɗi to bai yi ba in yi hisa wallahi eh wa ikraduhu qablahu bi kal yawmayn ya halatta ayyada zakatul fitr gabanin wata shita da kwana biyu shin wai mutlaka ya kai so a ba talaka ko ku ba mu fariku sai an kai tarihi ba ko guda ba haddu to ɗan an ba tara tamiza a mai a mai bayani kai ka aji sai ranar sallah ka dafa in ce bayani zai yawa wallahi hmm? Sun kaga jawahirorin nan ban dubi eh? wahal ko ya juzu ta ƙadi muhabili wa mani jawazan mutulaƙa an ta ƙaidin bi dafi ha lemu fariƙin huwal mazhab aw ya juzu aw ya juzu ni dafi ha lemu fariƙin fala ya juzu tauriku ha ƙabla hu bil yau mai nafsi ya an karaba wala ta jizu ba sai mai bashi wanda shi zaka ka ji don haka irin waɗanda da kace ana yin su a gabanin kwana uku a ga wata a ɗora ɗoka a miƙa to ba zakatun fitr ta an kai ba taimako na an kai an sai makamai don ci abinci gabanin lokacin sallah ai annabi ta ku wadatar da su gabarin biyar gara ke mutane ranar sallah sai an an gaba ta lakai tanni kameran nan an awara ta sai ran sallah eh wala tazkuru bi mudhi zamaniha ina mai tambaya babu ana ko ana rankawa ina da amala na, ko ne o mallai suna to ka ba ta fade ba don zamanin ta su yanzu ko da an ka same ta ba ka da abin da kake so ga hannu amma ba talaka hake ba wanda bai da komai abin da aggare ka na wadata shi abin sarrafuwa nan saboda an cin maka saboda haka kowane lokaci ta kai ana biya wanda bai da bai da inda zai samu aro bai da to kaka hudu to mutai karatu mun suwa an tun kuɗa ta da hurren gaɗa musulmin musulmi fakirin talaka sai ba ku nan ba kwana to sai abin ganshi a bane na ramadana ma'alaikumussalam eh eh, eh. a ah, shi ka haɗa sai, a amma ta wannan shekara shi muhudami miki ke zuwa mu ya ma'ala miki eh eh eh a'a ai abincin da an ka haifi ba abincin da an ka nomawa ba shi aka yi suwa gari hmm. hmm. kudi? ai minusu ba wani bai san abinci wani ma an ka baya ta ba zai so in a abinci na a kwayar da su an kace sai musu abinci a kwayar in ba abinci ba a yi mun sabuwa kowa a mai jallabiya doguwa ta sallah koda da koda koda da koda da koda da abin gan buhu an kai mai inda ta kai taguwa ta yi eh

ta ya kamata Ya. ba da wani eh. kafin